الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالي تبتي الله صلاة يسويتي بعمل شنو تبتي عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن صف الشجاقوس من رمضان 1436 naji ji yan kalenda alijiriya na dai yasa fugo guba bayan sagutu a baci 2015 kalenda miladiya ne ya ci gaba da kafin daga littafin yan risalatin su jima'i tabi'iya ya shek muhammad ibn salih al rahimahullahu ta'ala من قال الفصل السابع ne kafin rubutuwa ba ci ko alfaslu sabi'u fasali ya gutuwa ba ci fi isti imali mayam na ulhaid fasali ne gaga ya cinye hukunci ya cinye hukunci ya yin zagi ji amfani da ya ne kan haila ne au ya hu? ko ya ne ji haila da ya mana ci bai shi dabarin zagi gani nga ci ngole ai lugayi next two weeks nga na

ga amfani ji na yin zagaji yin zagaji bi yana kan ila na yana laifi da buwa ja'iza ma bi shirin tugubai al'awwalu shirin ce mafari an layi shabbarar alaiha a ga sun da ya yi guwa latu na ma fayin ku shi a dorarar alaiha a ga yi sun wa alagun lagun tsoyi zagi na mizalika daga lamarin wucin fala ya ji zo ngwa ya yi mana iza yi ga aji amfani da cibe na kan yi lani amma nga gula so yi zagin nan nga batan doci layu wa da kos ne ya gun doci yu na ji ah, daidai a abu da cewa cewa la tulku bi aibikum ila talukati e ga dingo da wa alaka ma cewa ci maga wala taqtulu anfusakum e ga wuci ta ce ma inna allaha kana bikum rahima e illa hakika cewa cewa diye guyaye asaniye baci an ya kuna zalika bi izini zauji kayan zagi ga waje amfani da yana kan haila ne no da izini ya bai in ka na lau ta'allukun bihi a da ke na gadi alaka da ya bayyana misl an ta kuna mu'tadda ya ga to in zagin nan da idda bai jina ala wajin tajibu alaihi na fakatu hako na nafaka yin zagin nan ga ajiwa da bitaciyar eba na wani laji gane wa ko tana iya bani fatasta amilu ma naul hay ko in za ki cuji amfani da ne kan haila ne litatu litatu lil muddatu yabo lokaci lumba wata zado alai ha ko na faka ne wani wa hudu na sukun tulube fala ya ji zula an goya zagin nan an tasta amila ma naul haydihi na izi in goyo na waje amfani da ina kan haile na lokacin ne illa bi iznihi sai da izini ebe ina wagon ga babu nan in zagi shishi unde ziyo unde ba no de ba na sukun mun ce wagon wanyi tibe na wa na aila ga kanta nan kawun gaje ba cibiyar nan wanyi da ana wayi da izini ya izini ebe ebe na yin zagin na enyi ci na kan haila na mai da izini ebe ya nga ole na kan wade o ebe ma da interest da kibo egyo nga ole nga na part 1 number 2 ga no nga ebe nwuyo otu wọn ya seke ní ani ebe ya seke ebe onwe ya fe jikio nwa ga idu dada ụzọ a nwụcha achachigbe na anyị ka ha ịla n'enyi nga ole ịdaga prolong ịzagi magadan ide tola kwuru jiyo annafakatu na wukpe ịzagi na ejijiu fifiu ba na wale na kaya na wafana eladun maintenance wee hakita tinye ebe ọ. ko laji ganewa in zagin nan magayin yi cigbe na kan haila nan umaru da izini ya baya kewa lega umaru da izini ya ba na na yau sake ni ko sake guba da na ya kewa meji faro wọ́n jí bá e ebó ni ewó ni bá fi èwù pé ìlàjí náà wọ́n àfi èlòlò ìdúmọ̀gá prolong nẹ́fọ̀kọ́tù náà bá fi èwù náà fi èwù náà fi èbèbè wọ́n yóò waka zalika a yaga in tabbata ga yi tabbatarwa annan man alhaidi ke da ke kayan haila yamna ulhamla wai kayan wani falabuda min izini zoji dole wani izini ba da wani ya su tabbatar jawazu ko? mu ga yi tabbatarwa su ku ga e ya eh, izu yau laifi da ba ni zagi ji amfani wadda yana kan haila ne abeki kawa lagutowa ebu ma wani zini yana wato na gari tabbatarwa fal'aula ina gajene da to su adamu yi kimali zai gajin amfani da ci da iri na jima illa lihajacin da kwa bukata ga dabuwa ya na tarka tabi'ati na ala ya zu ala iza ju tuji ala alama yi ale take mun na akarabu ila sidali sihati ugegan na lafiya yin zagi na dan wani ko fasalama malaminci da yi ganin tabbana ta nuna cin zagin doci ga jam ba in zagin doci wadda abile wani ci da yana sai jiki nan mafi kan aila nan aila sai biya wadda abile ebo yana sukun wa develop ba tan yayin zagin doci ko ba ko ni yugo ku be develop yan breast cancer ku be develop yan excessive vegetation ku be develop yan ba ko tan rin doci ku be develop yan wọ́n yìí tó ti gbẹ̀ nẹ́bíà ìwọ̀n fún jẹ́ àìlágbá ní ẹbọ́n wọ́n gún wùdé tó jíjí àìlàmọ́díkí àìlàmọ́débíà ńlágún ńlọ́ọ̀lẹ́ ẹ̀dùgájà fàndé rí nẹ́mọ́ ń jẹ gan nígbà bùkátà gábé dàbí yẹn ala duniya wallahu ala amma to sun gole jayi diga ba luta da sharati wuce sharati gube sharati ni kawa lagun tonwa sharati ba ki masu da ba ga yada shi kai ba maji yada in zagi na ci daci benyi yana kun hailanin wa amana ya baji wa masu imanin ma ya jilibu na haida amma yanzu a ji amfani da yana jin haila benin faja'izun bi shartaini aidan ko wiki jayizi ne su da ba mutu da shirya ta kuma yi al'awalu ya mafari an la ta ta hayyala bihi ala ya fukati wajibi in za yi gaji hilatu gaji dabara ya ce wula wajibi cewa ma misli misali an tasta abilu hukur ba ramadan in za yi da yi ko ya bada ramadan ya jiki nan ramadan ya ba bana min adili an taftura ebo de wula yin yi aw le taskuta bi salati ebo de wula sallu tiya ti mo ya tiya gani saligbani saligbani zagi shishiwo ngato gaskiya tun ba abu a de occasion do charging wani zagin na magadda mini organizing committee bo amma a jiyan yi ya zaji amma a lotun shi amma a ji ka zaji amma a ji ka zaji amma a ji ka zaji ina wale umai tsawa zai wale gan wuya kasar wani ga ajiye wacce bata ebo musa zai yi ci wun test yin yi ci wun yi ci ci wule ebo nan high class mutane da ci a ga adewa adewa da adewa zai yi ci musulmi ne za wacce magan yi ci lokaci wacce nga ga yabo tun nan walo nan ga azun cici nga wali a ga waji musafira waji marida ko wai ya gibe ya ya wo yi bi waya wata bata ndoro jin waya wale waje o na ga cici na ai ba da gun wace masu mun da ki fe yuzu da bara maza maza su kun fe jike sai ni cibe dan ni cibe na jan na jan ila denan ebofin wacce na ja gaji shakata na bayan zugu wani lokacin haila wi wacce gaji ya su zugu a wagan haila ta kan wazu yin fiye wacce sai giyin fiye jihar ku wata yin yiri na nan yin zane hiyar liyo al'umuru kuma zai makasu da ya da hmm. kwajin zane a saniyar ci an ku na zalika da yanzu zauji yin zage sai wajen amfani da yana jin haila benin ne wa da yanzu ne bai لأن وصول الحيض يمنعه ابن بدين حيلة ولا يزاجك من كمال الاستمتاع daga mawayin gucho fala ya ji zungwari yasta imalu ma yamna wa haƙahu na yin zajaji amfani da yana ga haƙi ya baka ne ako illa biri da wata biyar din bayan kanat mutallaka kuma ga yi gan ayin zagin na ya uyani ba zan ruyo ko divorcee fa na fi tajiri kata haƙƙin zauji ina rajati ina ji jan fani yana jin yana jin la labi ne nan gole fi dani ba tajiru ya e, e, zuji ɓanɓani dambo ya e, iskata haƙƙin zauji la ya ba caya ina rajati in ka na raja ya layi ya la shabashi abake na ni gade da ja tuno wa gan ga wani in za yi jin haila bai ne yanzu in za yi jin haila bai ne in za yi wa gan wa jin amfani yiri dole dole wa ebe ebe na in za amfani ji bai na jin haila aki na kandoro bukata bukata annashitu ka kakwuna mai zagi ga amfani gani biye na jin ayi labe ne nan wale ga hali wuce kya ji faro eba inole eba ja gboza ohun tugwa ohun kisu ohun jiji ma ibi alfaro je wa ji awon wale ga emowo ne emigun na zagi ula abụọ ya ba ka mo wale emowo emigun ci oloki aboya ba na wọ́n máa ju ojú ọ̀nà ń ilé fi wọn ó ko diya ne ne ganin e ba di ki na waji sunna be yin yi na imi ga e da ji amfani be tibiyar ne na ji ayi labe dan gole wa gunga ake wuce la kan ba ngalan wuce gwanin da ibi ne ba ye number 2 ila gina ga be e maso nga za no to be na we go won ya ni won ya ni ko won ya sake guba kan ga sake ni be sake guba yin yawo ka wajen amfani be ji ne na gole mu da to sun yi ba wai wucin waɗe ka ebo na haila guta wa yajin wikin lokacin haila guta na zugun wuci dai grace nun ga allawa shi wani waga ga wajen fari bai na jan haila bai ne wani lokacin nun gwaye bude wuci bulayi wuci na lokacin wucin alagun eh ebuka bi kama da ga wa haila guta jan ta ubi zamushi kuyo hmm. kashi waje fahimta yana mai gana wa an masu yi malin bayan nau'ul hamlin fa'ala na aini amma yin wajen amfani yadda yana kayan wani maganin guba al'awwalu ya mafari an yabda a human an mustamirar in zagi wajen wani kaki kana kontinu na fa'aza na ya jizu na goyon ya nau ya kuta ulhamla ko ebonin nan wani layan ba fa ya ya za ya kawo ya maci ga ke wawa tilafu masudu shari na male makasudu shari'a ba min taksirin ummatin islamiyya na shari'a ga aluma ne sa sallam dokunan wali annahu la yu'minu an yamuta aminci da ba mu bejin wani egishi yan nan na su almawjudu na gina idan bayan nan fatabqa armala mun ga ke mun ga su zane na unde gindo ngole ko la lawa de misali gbani ina ji shishi daidai ji guba inda ji wuki ji guba ga gaskiya wa ga mai gida mu ya ni ga ji guba ga wuyan wuyan wuyan rai ya e bane wa jenne za gina na no ji ga na ko ade ji wuti zo e ba be yi mi afi ko feji daurewa ya mahaifa kwa fe papalopian tube na imi dagi na conceive jana kwa fe junkin doci na wa jiki ana na wa kara biya biyanin da sauransu now e ba feji sun ga imi ne salaman salama ma imi na jiki a imi na jenwa ne dai imi na feji sun da fe fifi ga fayin tafe shan tafe shan ina yi wuzuri abun nonon yiri na na to majiga haramu ibn makasudi shari'a musulunci aga aluma na ibu doku ɗaya e ma musulmi ma doku ma da mini nima na sokwajin abanu isra'ila shi nan sai shiga waje alnakum aksara nasira ye lafi zai shi doku nan ɗaji e yariya to yin so ya e ciyo re kuma gonga yariya to na so ya cakiwa na wagon gukan ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukur so ya ciyo ya wajen jire in yi wani ga ajiye buya su kuna ya zaji dana addato matsayin wuci kwa ma aji wala sai bagi gangani ba su kwere wani anabi zakariya ya wani anabi ibrahim ya waje gishi waje gishi waje gishi waje gi ta ta wani ji kawai ga a ba duwa wani rai ne za ma tabnu adamin kata mulwi lamin salat ila tun ba ta ba sai wuta mini ubo wale tun sali odu na gi kirki na badu ayu na wo je giji na ji o ka igi nza gidi wace akpa da yawo a ga afi e kan wai daga yemi na wani giji na kuno egin na idakan ya ta ajin hajjeli na abe tangwa wo ya fuyan alkiya mai bayan su ito na wo je giji e na e ji ga aje imama wo giji na waya ja foro mai tunguri wa kagwaye tun dede na kawo gajin hajjali wa feje ladayin addalu alal khairi ka fa'ili hina yadda bai nuna alkhairi kan muro amma ya zubu shi shi ta yin zagi bushi shi wato gaskiya wa ajen na yaji na gago ba gana rai ibu da gaskiya kina fe maji ayi tsuri fayili da abin zai ne maji go gube ya ji go gute ya ji go ni, ya ji gutuwa ni gaskiya fi sabila graduate wuyo uma wuji boko yanzu oji ma wujo uma gwaje asinawa obi aju na ai da gwaji da kan yi ba da je maman yara shi shi mm working class ba mu don wa maintain da kuma maintain bi mu shikenan ga yi guba wuyo wo shehu taimin goto waga shi o shi ga to shi ko yi guba ko yi wuta wo bugo ne kenan su la yo la shi waga cibe labarin kere shi ke nan alawa kan permanently ya so ya e ba a fiye ji sun nuna yi amma ta sun yi daji ke an ma de wọn biya haliri na ne in zagi nuna ta adi shi shi ka na fata wani ngan nga alatu agreement ta kai ji hutun wai wo nga so kwe ya zo wani ba so ko so kwa ya ma wani daba gawai ba ta hukun je ji hutun wai wo kan goci so ya caye mai ne bidin zagi din tun a ga yi guba wai wo wajen abin da wanta yi guba wancin mun ko nga ga to process na a ne gine sai ya ko yi da jihar zai mota ko a da jihar zai mashin ko ba ta fi lo a bi da jihar jeli ẹgbì ìdẹ́gá jẹ́ ìdẹ́gá jùzúgún nẹ́nà àdẹ́nà tí wà jí kí ó gá na ní oṣù náà ọmọ àìdẹ́ bí i ẹbá nàmọ́gá nẹ́kí òjìdá jí ń zàgí ní oṣù yàwó wọ́n àdẹ́ jíwọ́rú gẹ́gẹ́ níbẹ̀ káyọ̀ ó ti ń gáyìn àbí àkútà gan wá gan inú jin ẹbá nu jin inú ọ̀rọ̀ ẹbọ́n ń gàtì àgájì wọn ò bì tẹ́lẹ̀ ẹbá bì tẹ́lẹ̀ rà lọ tó bì tẹ́lẹ̀ títà tí wọn ni. àrùmọ̀ lọ́tún ńgá fẹ́lá ní ẹjú pọ́nà ẹ̀. àmọ́ ń gòlé tó ti yàwó yìí yìí dẹ́yìn àgùtàn ni àgùwòrè ni àgùtàn àbà wòjẹ́ bá yìí wòjẹ́ yìí. wadi za tuno goli be wani wadi za nabu wani wadi za timba wani wadi za da pakka bujun gama mo to goji kani adda bifona adi na jaji tsaba tsabanin adi na je manya adini nan adi na je doctor nan adi na je lawyer nan adi na je engineer nan adi na je ojececi nan adi na je sanaji nan adi za na ji za e wanci ko da society ya tubu ga sai shi wani wasu ayi na sai shi mu fi fahimta su ko wanda ya ɓata ta dagwaya. ngoni mallai mai ja Allah lau nuru fa ma lau min nur nasara mai ji fama je fondoro je musulmi da ga degi do kuma ima yayi israel ne sai ga maji ta ku mutu ga yuto special wayan ibn wagan aluma banu israel a sha duku ka ku na stalin shi gangani da kalmar fiji kakuna fewa pro kakuna kakuna ja so yi fe sare rasha nan in zabi na gamba gido kuna fe yi aje to awon na fe ya zabi na gade gido kun ganin e waki bo e ba lu ma yi rasha ci a dokun a mai be preach ndo ci ayi a cha doka e kama tajiji na ji ide akaji manin nini wa jiya wa so ga graduate oje abele ya shiga hutu abe ya gbo ya ya gbo dinni kaza kaza kaza kaza ejin za ya lo wa su ga dikio su ga graduate nja service ji ejin za gi lo ti kakuno tun graduate ji service dan na nga da da lo awon je jugu ta kan ga lo ti me jugu ni ìdàgí ló ti ọ̀tún ègùn tó gbó oko togbo kwa ede eji ha nwela afọ straight eji meti une ji medada lu ya wani sukun adeji guba guta kan ya wọlwa certificate make waya iso awo biyan age limit yawo alawọn ba ṣiṣi àwọn ti sọ ayé ìdàjá àlúyàwó àsúgbà gúnyé 18 years àwọn ti sọ ayé ko laji ganewa bayan wuce ganci zugun a ta to je to yi to gi secondary school bata haku ni je biology da nan format ye family planning je bayani wa wuce ku fiya ce ẹbú ìjìnwà wọdé tògbó ẹbá jẹ ma tó àfẹ́ yínú ẹbá máa yà ẹbá mọ̀gá ìtìká fún pátájì gúnmọ́sílá tó fẹ́ bá sọ̀kọ́ àjọsọ̀kọ́ òndé wájìbẹ̀ wọ́yí aláàlì mọ́nà tó yí mẹ́ jìnà wikanyi na bago zugun waje abin ɗin zagi ne igoton wani lokaci ya loto asibiti ba na otu yin zagi ya guji don gura asibiti da ranar a lacto staff ila life wani lokaci nurse yi lokaci medical personnel yi lokaci a cada fiye sensitization ya ci an yaji family planning an yaji kazan tazarar haifuwa tsarin yin duwa jiji kazan kazan kazan nole ko ba ta yi wadda kibo a daga majidon kuma

na ganin na tsawale makasudin addinin musulunci ba na gari fasuwa ya matsala nan ko e ya ga ya ɗeji kuke dan igborubo a saniye ci an na a man an mu a katan ko a gata wayan wakan amma a kekan ya lokacin da ci misli an takuna mar'atu kafirat alhamli ta gata zagi shi shi wani kiyo wani agan wani jenin wani hamulu yarhaquha en won mo welu jikiyo welu na kagban welu na kato welu jiwala fatu hibbu an tulazima hamlaha mun ce wa gan wallahi won mu ji tsari kullu sana kullu sanataini marra e ya guban doro je mu maji zuni aw na wa dalika ko ne biya ce gana fa za jaizu ne jaizi bi sharti bi sharti gan an ya azana bi zawja bu din zuni ya labari nan wa Allah ya kuna bi dararun Allah ya nima ke lagutun wa dalilu dalili gannan anna sahabata kida ta sahabi annabi kanu ya'ziluna an nisa'in fi ahdi rasul ar-rasul afeji azlu ke mi aji duk zamani annabi sallallahu a wasallam mi aji Allah tahmila ya bai bi aji kima ni bi aji wama misawo ya bai ni aji bi aji yi na hau an zalika hakan sahabi ya ta jaraba wal azlu an yi jami a zauje ta ina ya al'azulu na zabali bayan da wa wayan ziya inda inzal wuce la alawar wa kami dai mani wucin yanar sai yanzu da kare da farjin caji inzal ma na mani cakiya outside alfaraji ya zagin nan ko ya gane mi gane yau wa don suna good ale gan misali bani in zagin nan inda kaji mafari mana ìbàgúbà ìké èdè yẹn mọ́ bí ìbàgúbà ìké èdè yẹn ló ti a àgá àlótú lóyún àṣà lóyún náà ilé kó dókítà tí wọ́n ti yé gbé dédébó náà nígbà yìí mẹ́jẹ̀ káàtẹ́ fífa wọ́n di ẹnà kó nga jẹ́ wọn mọ́ for this period bẹ́ẹ̀zù ẹ̀bọ́ nìkan wọ́n lù di kí ọ wọ́n yìí kú dandojì ẹ̀pà e náà gún náà wọ́n yìí kú dandojì system wọ́n lù di kàzákàzá wọ́n fún un dá náà ilé kó laifi daban ko ji gane ko ko ma misali zagi da shi mutu mun ga majibani ko ji ako, mun ya sai ya gide for 15 months mun ya jike an 15 months na mun ya wa je wa mun ya sai ya gide an gole amma mun ga azu ya bu ga daga shabayan ne da gidan magire har da 15 months ne e ba nake ba da iniya ga azu yi umma ile ga ga gwa ke ba da unbe dikiwo unbe diwo ni da gidan ci sai ji amfani da kin shi kenan alawan ajewa temporarily ne so ja kala ne fe breastfeed gi for 14 15 months ganti na zugun nfe stop yin cigen nan nfe ke biyan wuro after nine months nfe jikiyar nfe maji daga kakunan maji ya fayi nan da kakunan biyan maji wuro ne wula lokaci kuki wula tsagu ya tagu eh? almost two years wato shi ke nan wato within two years na ruwa mai gizo ni misali nga yi ainihin inzagiga jin yiri na nan ga no problem amma ka no sukun ma bai cire cikin wa lagun tsohon ma bai kiyan ma bai ziniyan ebe ila illustration la bebe ce an ni kaza kaza ya bai ji tafsiri ya ke gan ɗoko da da mai gane luwa wani ɗoko kaga ya zala ajiyar wa wace gama ajiyar bayan ni gari na shi wace na ya gan al'azuli gane feji faruwa zamani a nufisa a sallami na agbo bayani na ka ga wa amma isti'mal ma yasqitu al-hamla ala nau'aini amma ni ga yuja amfani yan gani bi a jewo ya ne wa ga yi kuma al-awwal ya mafari an yuqsada min isqatihi itlafuhu wa de wuce je yabo wa ga lawa ji lalace fa za in ka ne ba da nafsi ruhi ada ke na gaji faruwa ko a fira da cin wani nan fawa ramun da ya ramu da lalai kama da ba da an na wakattu nafsin muharrama ibanan na zawu ne zawu na je mutunci na ma na rayi na je mutunci na gawa dawuwar na sama ya ramu da gai da hakkin na wajen hakkin yana wa na sun muharrama haramun kuma rayi na sadin gosanin wala wani ko ya ramu ko bil wa sunna da alkurani da sunna wa ijma'il muslimin da ijma'in musulmi shi wayin kanin kabla nafsin ruh amma agajiyar wuce ya kana da shari'a fi wurin fi wakadai talafar ulama fi jawazi mai hadicin libaitin jawazu ba faminu man a jaza wa minu man manawu adda zai shiga jaye zuyo aji wani amma zai kauna wa minu man kala ya juzu malam ya kun alakatan amma da zai dabo na gajayi zo da shaɗa ci kagun laje eh eja eh, sun sun cana eh, ai ma nan yam da alai arba wani yomin ko kagun laje kaga ya ko efofoti lagu gana wa minimum man kala amma da mini man na gan ya ji zuma lamai tabayin fi halku insanin ja'iz da kaga da alita zuwa ila tiyawa nan wal ahwatu shekhu sami ga ma na dege ganin alman umin iskatihi ga shi sai da jin waya ma layan waje ya kan illa liya da tunda kuma bukata da ba ka an takuna ummu marida ya ga misalin nawa ma'ana la ta tahammalu alhamla ne wa ila wani aw na dalika ko da ya ta gana sai ya juzu isqatu hina idhin ko mm, biyanne ajuyawo illa in mazu alai zamanin yumkinu an yi ta bayyana fi halku insani da gwaga ga to yan wani naji fa da ba ko da lebu na tuwalita bai zuwa an ya wani na fayar na a cikin kan wallawa da ta misali bani dole a wani wannan je ya yi bane wa ga halayen na destroy jiga ne ko? unwanted pregnant ke misali bayan zagi shawu rape zagi na rape na kuga jewon ci gungu ce ya ngole a yankole ji alaiwan na shaya especially kula kuki ana ka ino kuga 40 days gan especially kaga den latun level ya azawangi ya alita boy zawangi a chain structure da yanzu na gashi ku taimini ya fata wai ce kesa algeria bu aiko a wari jiyan algeria ji jama'atu ne kazi a jama'atu salafi a lida wata wani kital ne ce yi mina ga salafi ya kazi wa wazuran yau jiya yana ko eh kendo aji nigeria shiga a jama'atu alusunati lida wata wani jihadi nan a kida wari ji mafi biya a can zagi kuda fi gwanda ci da lele bayi nan zagi ci eh har hajjawa shi bari kuyi zagi mace tiyan last two months ko gaza dari biyu biyu da wuce wani ba ta yi biyan wani boko a rayu madaji ba nan shafi a addini musulunci jiragen gawa ne ba na yi nan to yan e wani wuce ya juya wo ka yan wannan la yan wannan ga da lebu na waye shi ju kiyo a juya wo fatawarin na gashi ku saminiya yace ke so Algeria zalil litafin wa al ulama ila kabiri fi ma uhdira min jima'in fil jazair wale ke sirunci Umar, ke litafin kurotul uyun fi tasihi tafsir ibn abbas fi qawli wa man lam yakun ma zafa ulaika ya salim ibn idin al-hilali wale ke sirin nashi wallahu alam asaniye baci an la yuqsada min isqati bi an takun bi an takuna muhawala inda intihai muddat al-hamli wa qurb al-wad'i fa hadha jaiz an la yuqsada min ko wunji gan ene zaɓa daga waye wo wunci wani ga wajo lawon ji lalaca biyan ta kuna ta iskati ko inda yin tiyayi muddatil hamli typographical european na bakuwa karshe dai yin wo wani yin in tiyayi muddatil hamli lokaci yin wo yin zagi na zuwa ni wa kurbul wadi umar ta bana wa magina ni wato alugba ko Allah ce ga alayewun nawa cin aya fa za jayizu ne jayizu kaga jayi mai yin zagi na nako ni zagi shishi nabi sharti an la yakuna fi zalika darurun lil ummi kaga dai wannan lagun can nana wa lalal waladi ma lagun ta gana wa Allah ya ji amri ila amaliya ko umma dai bukata ya tulwana fa ni ja ila amaliya falahu halatun arba aga ga to in zagin ne wunna fa kàmí ẹwùn nù jíjẹ náà sáádà tún lè ọgbọ́n tó nílé bukátẹ́ haligun kúyọ́ mutu al'awwalu ya mafari an takunan Umu hayya na ibirayi walhamlu hayyan yan wani manda ba ko na ibirayi ma fala ta juzu al'amaliya illa li darura ngwai na alotun ayin zagirin na sai bi darure wani yan jide ga yan mayan wuso kashi alawa ya wumayin nurse ji doctor ji midwife ji ajin taimako aniwa yi wa lai gido an ji kazan an yi ji kazan ajin yakiri kazan da sauransu gole ajin taimako da jiwon su jike mutum maji wunje dole sara jike a yan ta gan agagba kofi a charlotte yawan bi an an ta ta'assara wiladataha ko da ko na ce a gato in ga zuwa na wa magi na fata ta jila amaliya wancu da bukatan ya tura wa zalika li anal jisma amanatun inda al'abdi abdi bo na kanza amanu dan ba za wanjo fala ya tasarrafu fi bima yuksha minhu illa li maslahatin kubra in goye ne za da ji tasarrufi dan lamarin wucin yana ne ya sununa sai na dai ga da maslaha ko nan wali anna ruba ma yuzannu Allah darar filamaliya fa ya sulu darar ya bana kan da cewa bele ya ga a gaugaye gun a dattun ba ya guma bai dabo mm. misali bani ila gidana je lafiya mm. ko mm. wa de wa un fe lo tun wa ja asibiti o doctor ja gure ji dumbo sai ti ndoro dumbo kaza kaza kaza kaza kaza ngo ji ganya ko sai je nji tiri kaza wa mitu doka kafe genji tiri kaza ba ne boye gibi aji kaza ba ko bomo wani mutu doka wa ti jalo na ku da ngole zanu onna ma circumstances in zagi na zutwa mutan ba ta unde da hali yake bo haliya e na ku da yawan wa majo haita me zaugai zagi na majo wa salama salama yu yawun mai ngoja ega ga e saka dikimo saka lotu yumo ebo na na kan to amanu yo amanu yo don wazo ko ji gane ku a ga uka expected date su baji uka e, da su baji wace wa ga watun lo bi ga ladiya ni ma a ti wo gba ni julu ti ya de rayi amma ke lu pata wani da lo sun to ga yin mo sa sun luwa wuda otu lokacin wace uyo ko mm. wato mai hali ya mafari yabo na kangoci adegbon ga ga tulo ma numa jikin kano cin wa ga successa uma especially kano asibiti no ci ade to doctor wanja ade expert ja doctor no ci ja ko pan no ci de sa university ji to practical la anu aga je doctor asibiti no ci bo wo ci lada yugun fi right an go tuzo be danon ci sadi ba ta tsayin zagin na gadagancin ko zan ga cikin wa Hmm? amma a makashi ba ta gumba kwanin bo ko a da agreement jin ta nga bi adi rai fani mo nga bi adi kaza fani mo u atun lo yuni wa fo enu guba jo je bele fe ko ba won cha cha yin vo de sauran su ko aga ba won je gun ya o ja bele aga zaji de ki ajan je bi woli ena safe expect de kandoci kuma in zagi na zai lotun da ya wuce maginan tendensi yan wunde giwar ruwa da sai keke ko laji ganewa bani un magiyan mafari na lotun royu wani ugba ko fi bọ́ọ̀jì ǹbẹ́ na ẹ̀bà a ga a lotun àlótúnlóò wani ebe ya advaịs oge nga je ya tashi mgbe bai ma bannan da ciwo nga je wani bai ya fosu ya gutu nga je wani da yimeci ya da daluyawa Agụ ya long time wuce wajen abili ndị wanda mun fosu wani to ai lọ soja wani nan sagi wa lege no ta sai lege na ra da dole da jiki biya wa ko Allah wa'ala asani a saniya tuye ba ci ko an ta kunar umu mayita na ni walhamlu mayitan yan wato matu mani fala ya ju zai jira wa lamaliya ungwayi na alotun li ikhrajihi ga alayya wana li adamil fa'idati ya bada nadi amfani mu ko asali satu yana taci an takuna al ummu hayya na ibrahi wal hawlu mayitan yan ma jikiyo yan ma su da bako fa yajuzu ijra'ul amaliya li ikhrajihi hali na no alotu yayin zagin na waka na ebo Allah kyajin alajin nawa taya illa an yuksha ad-darar ala al-um da gwaga sunan ya guyanna li anna zahira wallahu a'lam ebo ne ne zahiri na sako buyi dangon an alhamla iza mata in waga su dan ko? la ya kadu ya kurujin wani tiya biduni lamaliya ma ibi ya tuya yan fast imraru fi ni ha gatu yan wannan gumba ku boye wannan ma tsu gumba ni yamnauha min in almustaqbal ka yan wani gboro inde waya shi ku hala wa maga aje wala yi rubbama tabqa ayiman ko mun jo mai zagin na sugu wa dan epo ni mbo idza kanat da ngai zagin da dan ilona in da idda wannan min zaujin sabiki daga bai fara wani cewa ga unga ne in ga hali guni dabu hali ya mafari na ibiyar rayu ya gina daba ko na ibiyar rayu a lugwa nan numma jun da kwa kaga wa biye ma amma all necessary assistance ya finci bai jiki ji kazan ji kazan yi kwaro a yi bo kazan kazan da sauran bata hunji ji umar lotuwa shi da bukata yi da saga tungoyi kan gawa a shi kenan ko number two na tswani en eh, wa tswani kunde bukata ya alotun doro ya lewun na ya wace a da bane wanda amfani doro alawan fuji kiyo alawan swaci hali e ya tachi na ibe rayi amma wanda gba na ji kiyo wa tu na dai wa tu na galibi wanda ji kiyan wọ́n ti yàwó bẹ̀títà tún yán ma. sai biye kiyan etun so wato halirin na su inda kwaga sun da ya gu na abin labe yannan na aibo na aga ga halayen na ya gun bakubo yan wannan ya ma ga aje wala yannan nan ko ma eh yan wannan mu ake ah, jan yi boro da su na na ba na space occupy so a dikiyar alatun ọlọ́ayù kọ́ di yánà kó in zagi na ma misali ba na gato ba wajen ajali mai biyan wani ga ile in zagi na jan ajali ebu mai biyan wani wale gan ezo bayan idu ga iwulu majiyo alali maji atugun bako wale ga yin na fiye kontinu be su ne gan zane dan wani lokaci na wale gan nan nan na ajogunyu arabiyatu yana nici an takuna umu mai yita na wulu jajili a gatun nasuwani walhamlu hayyan yanwa mai birayi fahim ka ne laturja hayatuhu aga yi ba fuga ile yau tukun yan wannan zai mako da hannun fawon jiki a yan wanda rayu biya lan yajizi ijira wulamaliya ingwai na jiki a nan a lotuna wayan kana turja hayatuhu aga yi rajawa ce di fata ga yan wancin na kuma kone je rayu to sun fa fayin kana kada ba ba'dahu aga ga to sashin yan wancin tiyani shuqa batnul um a yaba ko na lali ikraji baki baki ya ba la ne kina jiki ya kina lata wayan lam yakhruj minhu kaga ummati ya she un kaga ndo lata ya yi na ba fakadi qala ashabuna jama'an ji ma'ana jama'a maza ba shi rahimu wallahu a ga layu shakku batun min ummi li ikrajil hamli a ba ko ne je wa jiki a an alaiwa lati ya da anna zalika musula ga ibn jijin nan za an yi saye gejuwo musulu yo sawabu sheku tamin yanayi sawabu ci daidai nan yi shakku a agugba kula in lam yumkin ikhraju biduni kaga yaji na ya latin sai yi na ne na wa za ikhtiyar ibn hubaira na maga ibn hubaira ta wa qala fil insafi mai al insafu al mirdawi ko gowa aula na maga ji daidai ga qultu shaykhu taymin ga wala fi ma fi na hada especially lokaci na ne fa inna ijra al amaliya laysa bi musla a lotuwa yayin zagi a lugba ko a lacha ne jawa ya wuskiya wani zo an yi ya juya li'annahu yashqu al batn thumma yukhatu bayna al agba agba kullu abagu yagu li'anna hurmatal hayya azam min hurmatil mayyit e wani alfurmai zai bi rayi na wani ga yafiyo ga zana tsani na na tsani e jin na magungba ko ne bi rayi alai alaba ko ta alai ba alai jin na wata wali anna inqad al masumin al halakati e wani zanai zagugo tsaci na alawa wa alawa wa alawa gwata daga halaka wajibun wajibiyo wal hamlu insanun ma'sumun en wa maza an ji wani dai gwata fawaje bayan kazo ya bugo dole na kiyo a guna wallawa alama allawa ga da ilimi ga tambihu santu fil halati ya yajuzu fiha isqatu al hamli hali yi zuru a a jawaya wani ko fi ma sabaka ko ya bai gane wurin da annafa labuda min izini man lau alhamdu. dole yo a waye zane zane ga wuyan wani fi zalika ya caca an ka zauji ke bana wa ila huna sheku samin ga har ya babun ne je ha ma aradna kitabatahu inan wagan mu kai ti masala nona ko ya ci maudu nona wazo nona shi ya zal maudu muhim maudu nan da muhimmanci nan wa kad iktasarna fi ala usulil masail inan labe masal ba litasin nona usulul masala wanda ya ta tuyo tuyo tuyo tuyo wa dawabi taharin da dawabi da kai duji wa illa fafuruwa wa juz'iyatuwa ko mai ganin na kuma ne gwala juji wa ma ya jusu lin nisa'i min zalika da ne ji faruwa yayin zagi ya ci ne hailo da ya gani fasu shi na baharun da sahila lahu ya duyo na je ku sun yana so ji gana ko wato eh na je ji faruwa yayin zagi hailo da nifasi be kaza kaza ne ya wuce don ku tsarawi amma dai muhimmanci wato ne idan muhimmanci ga mini masalin jona ga wasu mu discuss shi abun na wajen ga baharu edu la sahida launa dai ko sun yana ba bi ga ga yi eh, edu na dai ko sun yana wancin wancin zaron da nake nan ko walakin al basir amma zane dai basira nan wa an yaruda al furu'a ila usuliha ma yaji nan ga gwala gila da su usuluna wal juz'iyati ila kulliyatiya gwala gila masu da da su kulliyatu jodo wa bi tawani gambe kaidoji wai kai su sha biyu zahiri ha wa ma diki ya sun yi lamari gani ne ga biyu ne ko ji yana ko in shi da bai jani zagi tsaron lamari yan kiyo haila nifasi istihada kaza kaza na shi yan wuce dokun tsarawi nan doce wato aga wuto ga jike kewa ga na mabatoli tafi gani وليعلم mufti شيخ سيمين ga ne ya fata wani iware da annan wasu ta sun bai da labai na kharki gayi zane da tatacin tsakanin su ko da ali tauji na fi tabligi ma ja'at bi rusuluhu e ban wuyan yana tuci da bayana wa bayanu lil khalqi muji bayanu ali tajo wa annahu mas'ulun amma fil kitabi suna sunna amma ju ga yana da al'kurani da sunna fa innahuma al masdarani ibn alqur'ani da sunna gayi da guba allazani naji kullifa al'abdu famahuma na wula ta tiye wujo gan wuji fahimto na wal amala bihi ma umulotun biyu wa kullu ma khalafa kitaba wa sunna yando na gali alqur'ani ga sunna ba na fa wa khatawun bi ya yajibu raddu dole na guri jefina ala kaili ya zane gagguna wala ya juzu amalu biyu magwai na walatun biyu na wani ka na kailu kada ya kudu mazuran mujtahidan ka ya ta zana ta guna wanda uzuri maji ijtihadu ji fayu fayu ujaru ala ijtihadi ayula, la dai ci ijtihadi nujuna lakin gaira guza na juna na su al alim bi khasai na doga yana kuskuri wona la yajuzu lahu qubuluhu wa yunun ga wancan gona kuma goyi biwo zandoci kankangi zandoci yekan karamba karambanin ga wancan gona dina nan muhammadu bo be shi shigi zandoci da ilimin qur'anu sunna ilimi usul fiki ilimi kasidu shari'a ilimi al'urfu annasu wal mansu gole ko ilimi luga da sauransu shiru ta yan muji ta yi du wato da sun ya ci na ji man jin bayani nan za a duwa ci ji a wucajin da wani gaggagun a jini rabi gaggagun ji shi ya bikin yau wani na yi ga yi shi ya du'a kabe na yi nan alkaulu ala lai bila ilimi ya su gaggun da jini mu gaibe ilimi ma wajib ala al-mufti an yukhlisa niyyata lillah ta'ala waji waji ta tiyan za da ya fata wannan wulani mutaju mujibu soko wa yasta'ina bihi fi kulli hadisatin muwata ya wako biso ko ya tiyan do da gaji faruwa nan takau bihi wa yas'aluhu ta'ala sabata mu ba biso ko so da wuji be wa tawfiqa so ya ci mu mu ba goro ko li sadiya ko wani wajib ala mu waji waji ta tiyan za da ya fata wannan an ya kuna maudu a bari ma ja fil kitabi wa sunna yana wa fayyaki ne ga na gabe da qur'ani da sunna ne fa yanzura wato chole waya bahasa ya zaci mujibi cikin fi zalika aw fi ma yusta'anu bihi ko ne zai wata muku da ni kalami alimi ne ga manjo ala fayi ne fahimto ne wa inna kaseeran ma tahaddathu mas'alatin min al duk nunu masalan da ta ji faruwa fa ba su an hal insan ya zaci ajin wuza ji bitiku fi ma ya kadiru alayhi ya nu da iku min kalami alil ilmi ya ga manjo sun ma la yajidu ma yatuma inna ilayhi fi hukmiha ya da ta addiyana ya ban wace ta ya ce hukunci ga wajen nan ruba ma la yajidu la zikran bil kulliya kada da tuma wajen masala da wata da na fa a tun soya fa ya zara ja ila alkitabi was sunna abi kyau gashi da sun alquran da sunna su tabbayana lahu hukmu ma hukumci ga tulayu qariban zahira da tabarana wa zalika bi hadhihi ikhlasi wal ilimi wal faham na jitani wal ikhlasu da ilimi waze da fahimta wani ji mufti ta ce zana ya fatawa nan an yi tarayyasa fil hukumi manyan fata e ba hukunci yau inda iskali kaku ne ga gada yi wa Allah ya ta'ajjal ya e zamu gaji ɓanɓayin magaji yamma fakan min hukumin ta'ajjala fiye hukunci wuki wuki zanwaci jiyaci da da fatawa ya ci ubo su martaba yana lauba da nazarin karibi wacce ba a tula yi so ba zuni an na muktiun fi gidan wani ci bishina fayan dama ala zarika da shi da burkina ruba mala ya saki na sadir kama a fiya biyu in mm. ji wato mazanawa jikin wa da ya tadira ku yanu ya fatawa ci ubana ade man wace da bulani ko hukum bẹ̀rẹ̀ mọ́ mú ti jínú wọ́n fàtàwáyà zanen mu ya waya ne za shi lura ciwo kuyo wajiba tula ga fàtàwọn ci náà yanar wájí kíyà wọ́n ti bici wọ́n ti azawon ci wádá haríjì wọ́n ci yẹjì wọ́n ci malópa wọ́n ya dábàá yájú ga fata ni miya wani ni ya ti bici yanayi daidai na dana man na ciki ya jabaji man da jabaji na sukun bi ga fatawa wa ja shi cin ce ga zonga ya bane wagon ya zai irin wucin da ko ji ga na ko man manna ya kali tafi ya ce fatawa ya ce mu maki na rabi lalani te la ke firu shi da yan manuci ku yau ko? wal mufti voy a llevarle los mufti zaniya fatawanin iza a rafa nasu minu ta anyi za an yi gaɗe ita cin wata sabuta da tabbaci ji ya babu gaskiya ga nace wasu ku bi kauri a da suka da guni wata buru ma da ya ce baru wale gan sai mina kalmata ajiyar gizagan da ka zo ɗe matsala na lugwa midaji bincike mm. matsala na lugwa ji man jiga mm. matsala na gaskiya miliyoyi littafi ka zo da amma ah, ke mina exact yana ganin ya ba ta gbani na yabon bega ga na cibici na ma lugwa midami da lawan reverse ko migalo da yasu da insha Allah ta'ala bi ba wuce ba mun jiga yabon na man na ji tasabbuci rina nan ji dai a ta'ani na itimini ma wuce hanyar jahiliya ni ini ba za ta eh, eh kuke gaya ah. wato idiga idiga daga jeje da addini so ko mun gala unga usai bayan abin nan man do cajo ga a fatawa ya ji kebe ke shani ide pa theory three sai hari sa ti jiji wani na man weji kallo ta ga gando ti gbe man wo to la gele ijo go ja e gando re na ajmo no we le je ya wole nazara adatto ga muftiri no ko hatu babu na manoti yana ba da mani fi a haku bin hafsi mina surra sashi ya zai je ya fatawa don gwaya la'an wanda ya zo kami an wani gici nan abu ne la'adu ce la'adi ni ji wuri wal mutasalli'u kathirul khata zane jiye ce ya fatawa don wani gici wani shi biji doku kun inda kuma sai kafi ma yufti bihi idan ya trust ya fatawa ne zai wuce ga nan. fayakuna bi tasarrufi wa khata'i kad harrama nafsahu wa harrama ghayrahu da ya da ji banbani wa khata'i bi bitina wa cin da fatawa wani kad harrama nafsahu wa wa min wa ya lakaci ta ci wa harrama ghayrahu ma laka zanwaci ma inda hu min ilimin wa sawabi yana ilimi da biyoyi ne jeje ne da man gashi shi yanzu eh kaza na gun babu nun babu da littafin jin bayan tun yani eh kaza na gun da wani un da ba ayya a bici cin cin ne eh kaza ni gole kawai ga beto ga wani ga iza ja alaga iza aje trust ya waya ko sheka da alwa saga bele zan ta'ala sheku taymin ngayye ba da su an na wiba wa ikhwanan almuslimin siratahu almustaqim da ya koyi goro da yaji musulba ta sakuwi ba waye ta wallana bi ina yake ime ba da sako sako tuiz ma bai yadda wani waya fazana mina zalal sai ci mu goyi sa da bikicin biri a yake bai yadda sako inda wu jawadun karim sai ci ya ciyo na tara mawacina wa sallallahu ala nabi ina sai jasa ta nabi muhammad wa ala ali ba zai وصالي بصابي جعل من بينه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيبوه سكوب النبني موجي ga kana kai je gumi wana ala kauna la al-faqir ila Allah Muhammad ibn Salih Usaimin duhaye fa jumai na jije da bai tafi goguni ya shaban 1392 na wale na bani ga mu wanda wuce ne ko insha Allah ta'ala yi gugi wal ilmu inda Allah ba ne gaji daidai nan sai ta ala bai yayi wani mai gaci miki nan sai ci fadi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amma ka ne gunke yuzo nan gaskiya mas'ala irin naji ungwayi a dai zagi naji malama musamman yi a ta ce risalatun fi jima'i iya mata nan the order related litters ne dai bukata yin igairi e naji ne ebo na masailu yin zagi shi yo wale ga yin zagi ga yi bayani ya yin zagi shi wadu kiyo a understand yugan wani abu na yojiye to yin zagi lokaci magana gan wa gin ga masu kun wadu kiyo wade freedom ya gani na istantuye mafari santuye ba ci zai je wukatunye matan aure jibe katunye yanzu gizi nan makanta islamiyya jo na je atu klasi jiji na na je tikpe teburu na na je kpe tikpe zongo na na je eji mfo mfo yo na na je eji katamba ndoci yo na na je eji varanda ndoci yo na na klasi ni ga to ati yo na gorogodo eji de ga je ntu gani ko mata ko mata wale ji cime be makanta yawe to boto ya e ciwo shawuru yawon goya e zuwa lokaci na littafiyan risalatun fi jima'i e iya nan a fetri ta yi matsalin haila nifasi bene da biyu da bai su haza shi bene lawa gwawa ga wuce na egwe yin zagi jade basira addini a wuta ya kwaye goro ebo na matsala na shi e shi wani doku don mai zagi jin wajen damuwa na amurci mai su zuwa na wagi to ganin mm. ino ce wato yana mun wajen wato wato kuskure to mun yi laza sun gade man na ji bayani yi yunan so santunan bagan lan so gan man gina gadon wani bani ga dide ne ba su kusa kwala do yayi bani mai ga cin bi shine to ku fa gangani da yi ta ji makanta yau yi manya so ko ye ji ne burawe so ko wi bai ko goro so ko la wi ga yana na gya o mo yayi ko yi bi a gangani do yi sai ta zo ba yi ge sai ci mu yayi zawjatun salihat mu yayi auladan salihin mu yayi banatun salihat wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa